gajeruwa ce amma tana da eh, wato bayani mai dan faɗi sai dai mu taƙaita menene hajji eh, ga baki ɗayansa kuma menene bambancinsa da umra to hajji dai manufan shi manufan hajji shine ka nufi wani wuri daga inda kake ka nufe shi da tafiya tafiya wani wuri ga harshen larabci amma a shari'a wato tafiya wadda akan wato wanda akan nufi ɗakin allah wanda yana makka saboda ibada shine za a ce hajji hajji dai zuwa makka saboda mutum ya ziyarci ɗakin allah wato ka'aba wadda ana fuskantar ta a cikin salloli guda biyar duka a shari'ar musulunci wannan shine hajji to amma idan an dibi wannan tafiya idan ana so a gama ta da hajji mun ce hajji tafiya eh, ga harshen larabci ka tafi wani wuri sai dai a nan an keɓe da tafiya makka saboda a ziyarci ɗakin allah wanda yana makka amma kuma haƙiƙan hajji shine dai ka nufi wannan ɗakin allah da nufin tsayuwa a bisa arafa daren goma ga watan zilhijja shine abin da ake nufi wato da hajji to ashe mutum ya bar ƙasarsa ya je makka ya je ka'aba da nufin ya tsayuwa a bisa filin arafa saboda ibada wannan shine abin da ake nufi da hajji a musulunci hajji shine rukuni na biyar ko kamar yadda dai mun sani ginin musulunci ya kafu ne akan wato abin na shika-shikai guda biyar na farko abin da yake tsarkake zuciya ga ganin wani abu daban tare da allah ubangiji maɗaukakin sarki a wajen ibada ka haɗa allah da wani ko ka ƙudire cewa da kwai wani ubangiji ban da allah ko kuma ka ƙudire tare da shi wani abun bautawa to wa'annan duka wato ginshiki na farko ɗin yana share su daga zuciyar musulmi su ne kalmar la ilaha illallah wato ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wato ba shi wa ka zama musulmi na kwarai ka ce la ilaha illallah shikenan ya ishe ka ashadu an la ilaha illallah sai ka tsaya to nan musulunci bai cika ba dole sai ka hada da ashhadu anna muhammadan rasulullah wato wannan shaida ga allah cewa shi shine ubangiji na gaskiya kuma shine abin bautawa da gaskiya shi kadai ba a hada shi da komai ba shi da mataimaki ba shi da na biyu ba shi da kini to wannan shine abin da ake nufi ginshiki na farko kenan tare da cewa wannan abu ba kai ne ka kirkira da kanka ka zo ka gane ba a'a allah sai da ya aiko da wani manzo tare da littafi mai bayyana komai da kuma ya bayyana maka cewa ubangijinka allah ne kuma shi kadai za ka bauta ma kuma ba za ka bauta mishi ba sai da abin da ya saukar maka ya ce maka ka bauta mishi da shi to wannan shi ne a takaice ginshiki na farko kuma in kana so ka abbara abin da na zuciya da shi ne ya tsarkake zuciya din mun faɗa amma ka faɗar da harshe shi shine ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam to ginshiki na biyu shine sallah wanda duk musulmi ba zai zama musulmi ba sai in ya kiyaye ta sau biyar a yini guda dare da rana wato wa'annan salloli guda biyar su ne rukuni na biyu sai kuma rukuni na uku shine bari mu yi na ibadu ibadu waɗanda sun tsantsanta ga ibadan jiki shine eh, azumi azumi ne ka wato eh, rashin ci da sha wato mutum ya kame kansa daga ci da sha da saduwa da mata a yinin watan ramadana kwanaki 29 ko kuma kwana 30 wannan kuwa ne watan tara ga kalanda na wato na wata eh, moon kalanda wannan shi ne rukuni na uku rukuni na fudu zakka shine ka keɓe wani abu daga cikin arzikin da allah ya baka bayan ya zauna a hannunka shekara guda idan abin da ka samu ya zauna a hannunka shekara guda ɗin nan ya kai kimanin dinari ashirin to kaga ya zama wajibi ne a kanka ka fidda zakka zakka ita ce rukuni a tsarinmu na yanzu ita ce na fudu bayan haka za mu zo kan rukuni na biyar wanda yake shine makin waɗannan rukunai waɗanda an gina addinin musulunci a kansu shi ne hajji hajji nan kamar yadda dai muka faɗa shi ne mutum ya nufi makka da nufin ya ziyarci ka'aba ya tsaya kuma a bisa filin arafa ranan wato tara ga watan uh, zulhijja a uh, tsarin wato watanni na musulunci wannan rana tana da muhimmanci kwarai darenta kuma tana da muhimmanci domin da akwai gar darare darare guda biyar waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya keɓe su cewa na ibada ne kaga daren tarwiya ma'ana daren ran tara ran takwas da kuma daren ran tara ita ce daren arafa da kuma dalare na idi guda biyu idi karama sallah karama da kuma sallah babba dalaren su biyu dinnan su ma ana hada su a ciki sai lailatul nisfi min sha'ban daren rabin watan sha'bana to wayannan dalare guda biyar duka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa duk wanda ya raya su to allah zai raya zuciyarsa ranar da zukata za su mutu ma'ana dai allah ubangiji zai bashi wato sanin hujjarsa ranar da tsanani zai sa mutane su wato su ɓace daga hujjar da suna rike da ita a duniya saboda haka ana raya waɗannan dalare da ibada ba ce ga ainihin abin da za a yi cikinsu ba a'a bai wuce dai Kayi yi salloli ka yi tasbihi tahmidi takbiri da dai sauransu har wato sai lokacin da abin da allah ya keɓe maka ba wai raya dare ana nufin ka zauna tun magariba har gari ya waye ba a'a ana nufin dai ka samu wani sashe na dare wanda allah ubangiji zai baka karfin zuciya da karfin jiki ka yi a wannan lokaci ka keɓe wannan lokaci a daren da aka ambata da wani irin ibada wanda kana raja'i allah ubangiji zai karba ya saka maka da alheri a kanta to wannan shine hajji hajji an gina shi bisa rukunai guda fudu ihrami da kuma wa ihrami daga miƙati sa'an nan kuma wato sa'ayi na safa da marwa sannan wato tsaiwa a bisa arafa da kuma tawaf na ifada waɗannan rukunai guda fudu yin ihrami da kuma sa'ayi da kuma tsayuwa kan arafa da kuma tawaful ifada kana iya caccanza yadda aka tsara kana iya kace ihrami da kuma tawaful ifadati in ka gabatar bayan wato tawaful kudumi sannan kuma sa'ayi sannan arafa shine zama na ƙarshe to duk kana iya yi amma dai wannan shine hajji mutum ya yi niyya menene ihrami ihrami dai shine niyya to me alamarsa alamarsa shine ka cire rigunan eh, eh, waɗanda an ɗinka su ka kun da kake sa na al'ada ka sa harami <clears throat> wasu da yawa mutane sun ɗauka sa rigar nan shine harami a'a wannan harami kana iya ka kasance sayar da shi amma tukuna baka shiga cikin ah, wato hurumin ibadar hajji ba domin shi ihrami niyyar da take zuciya na cewa ya ubangiji na yi maka niyyar wato yin hajji a cikin wannan shekara to za ka sa ihraminka ka yi raka a guda biyu ka tashi kana talbiya har ka je makka ka yi tsawafin ƙudumi idan ka yi tsawafin ƙudumin nan bisa daidai kana iya gabatar da tsawafin ifadati a nan sai ka yi tsawafin ifada ka gan ka dawo daga arafa ba wani abu a kanka tsawafin ka ga murkunai guda biyu kenan na hajji ihrami da kuma tsawafin ifada bayan tsawafin ƙudumi kamili in ka fita ranar bakwai wato daren takwas kafin dare ya yi ka je mina ka kwana a can to daren kwana din nan ɗaya daga cikin dalare guda biyar da muka faɗa ɗin a nan <clears throat> ka yi abubuwan da kake da safe ran tara sai ka nufi arafa ka je ka yi ini a arafa yin ini a arafa shi wato wannan wajibi ne amma haɗa shi da dare kana tsayuwa har rana ta faɗi ka tsaya tun kafin rana ta faɗi kuma baka gushe ba daga arafa sai bayan rana ta faɗi wannan shine rukuni hada tsakanin yini da abin nan dare wannan shine rukuni wannan shine rukuni wato abin nan na fudu kenan idan ka yi waɗannan abubuwa na farko da na faɗa wato ka yi irami ka zo ka yi eh, abin nan eh, sa'ayi ka zo ka yi eh, ka ihrami ka yi tawaful ifadati ka yi sa'ayi ka zo ka yi arfa shine rukuni na na fudu rukunai guda fudu na haji sun kare to amma shi haji <clears throat> ya fuskokinsa haji yana da fuska uku ifradi shine ka yi niyyar haji shi kadai ba za ka hada shi da wani abu daban ba wannan shine yadda muka kwatanta yanzu ka ɗauki niyyar yin hajji ka je ka yi wato ka ɗauki niyyar hajji ka zo ka yi tsawaful ƙudumi ka yi na biyu shine tsawaful ka yi ƙudumi ka zo ka yi sa'ayi a tsakani wato ka yi rukunai guda biyu kenan ka zo ka yi tsawaful ifadati kamar yadda muka faɗa ihrami tawafu abinan tawaful ifadati da tawaful abinan da sa'ayi da kuma arafa ma'ana dai kayi na hajji shi kaɗai ka zo ka yi tawaful qulumin ka gama daidai kana da ikon ka yi tawaful ifadati bayansa abin nan ka yi shi ne dai wanda muka faɗa ka yi sa'ayi bayansa bayan wannan tawafi na kudumi to sai ka je ka yi abin nan nufina ka je ka yi arafa in ka gama arafa ka zo ka yi tsawaful shi ne daidai wato eh, haram ihrami da kuma tsawaful ƙudumi din wajibi ne shi ba a cikin rukunai sai yi to daga nan sai ka nufi arafa tsayuwa mun ce yini a filin arafa wajibi ne amma mutum ya haɗa tsakanin yini da dare shine rukuni to daga nan in ka dawo bayan ka kwana a muzdalifa ko ka sauka a muzdalifa za ka wuce wato za ka isa abin wurin jifa bayan ka yi jifa za ka wuce makka ka yi tsawaful ifadati inda kai mufridi ne bayan da za ka yi kai mufridi ka yi tsawaful ifadati kafin ka je arafa mun yi magana ne akan na fuskoki daban-daban to amma fuska na farko shine ifradi sai mu zo kuma fuska na biyu fuska na biyu shine mutum ya yi niyyar ya wato tamattu'i zai zo da umra farko zai zo ya yi tawaful kudumi da umransa duk sun shiga a ciki sannan ya yi sa'ayi sannan ya yi sai na gashinsa ya sauke wato ihramin ya zama kamar mutumin makka kamar mutanen makka wannan shine fuska na biyu wanda ake ce masa tamattu ah, wannan shi sai na umar ya hana amma mutane sun ringaya domin sun san annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi sai na umar bai hana don wani abu ba don yana so a ɗauki ibada da abun nan da ƙarfin niyya ka bar ƙasarka da dubban miloli ko kuma kilomitas ka je sai kuma ka bar wannan niyyar ibada ka koma kamar mutanen maka kana zaune ka ji daɗinka to ina jin daɗi cikin ibada a ra'ayin sai na umar ibn khattab amma musulmi kuwa sun ce a'a ai mutum yana ibada ba domin wuyanta ko kuma daɗinta ko rashin daɗinta ba zai yi ta saboda ibada ga Allah kuma sun karɓa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ko da sauƙi ko da wuya shine ibada shi yasa sun ɗauka shi umar ya hana ma ba su bi shi akan wannan ba har yanzu ana tamattu'i tamattu'i shine fuska na biyu na ibada za ka bayan ka sauke harami bayan umra ka zo ka gabatar da umrarka ka zo ka yi tsawafi na umra wanda na ƙudum ya shiga a ciki sannan ka yi sa'ayi tsakanin safa da marwa sai kuma ka yanka gashi to sai ka koma ka saukar da wannan kaya daidai wato ka sauka kayanka a cikin inda kake a cikin makka ba abin da ya dame ka kenan ka zama kamar mutumin da bai dau ihrami ba ran da za a fita wato ranar tarwiya a nan ne za ka yi za ka ɗauka wato haraminka daga inda kake ka zo harami ka fara tafiya ka zo harami kuma ka wuce har ka je wato kana iya zuwa ka yi tsawafin kudominka tun da ka yi can. Ba ka samu kayi tsawafin kudumi ba kayi tsawafin umrati ne kudumi ya shiga a ciki to kana iya yin ya zama karshen abin da zaka bari a amma shine ziyarar daki kayi tsawafin kudumi sai ka fita ka je mina ka je arafa ka yi ini ka haɗa dare ka zo muzdalifa ka zo wato mina ka yi jifa ka koma mina ɗin ka huta ko kuma dai ka wuce harami gaba ɗaya ka je ka yi tsawafin ifadati wannan shine kunga fuska na biyu shine tamattu'i wannan shi ma dai tsawaful ifadati zai zo bayan ka gama ayyukanka ne to sai mu je abin nan abin nan fuska na uku shi ne wato ƙiran ƙiran yakan haɗu da wato yakan haɗu da umra da haji duka gaba ɗaya domin shi za ka yi ihrami da niyyar hajji tamattu'i da wato umra da hajji gaba ɗayansu sai dai kana shigar da umra ba niyyar hajji wato ba za ka sa hajji ne bayan ta ba za ka sa ta bayan hajji sai ka zo ka je wato sai ka zo ka yi tsawafi na udumi sai ka yi eh, eh, eh, bayan tawafin kudumi kana iya tawafin ifada sai kuma ka yi sa'ayi sai kuma ka wuce ka je arafa to a nan ka ga ba abin da ya saura maka idan ka je ka dawo sai dai ka yi wato ka jinkirta tawafin ifada ne kuma wannan tsarin mun yi shi daidai kuwa sai a tuna ah, ka zo ka yi tsawaful kudumi ka yi sa'ayi ne bayan ka yi sa'ayi sai ka fita ka je arafa ka je arafa waɗannan duk za ka yi su da niyyar hajji da umra tare in ka je arafa ka yi ini ka dawo musdalifa ka zo ka yi jifa kana iya ka zo harami ka yi tsawaful ifadati ne shikenan babu sa'ayi a kanka domin ka gabatar da sa'ayi wayannan fuskoki guda uku su ne ake nufi da hajji umra kuwa kamar yadda dai muka faɗa kurum a taƙaice za ka yi niyya tun daga miƙati za ka yi umra kafin hajji kuma sharaɗinta abin ta kasance a cikin wato watannin hajji watannin hajji don ka yi niyyar umra za ka zo ka yi bawaful eh, umrati wanda ƙudumi ya shiga ciki ka yi sa'ayi ka yi sai sai sai ka koma gida ka sauke harami ka zauna wannan shine dai wato fuskokin da ake bukata na haji bambanci tsakanin umra da haji umra ayyukanta duka a cikin makka suke karewa ba za ka je da su can abin nan sai ga mutumin da wato yana so a cikin makka yana so yi umra ya je tan'im ya yi eh, harami eh, ya miƙatinsa ya je wajen tan'im ya zo shiga wannan hanya daban amma dai duka um-, umra ga gaba kiɗanta aikin yini guda ne kuma za ta ƙare a cikin makka ba wai sai ka je mina ko ka je arafa ko abun nan ba sannan kuma ita umra in ka yi ta babu wani abun yanka a kanka saboda wato ka yi ta ita kadai za ka yi umra in ka je za ka yi umranka ba wani in ka gama ba za ce sai ka yi rago kaza ko ka yi kaza ba dai ka gama alhamdulillahi an hadisi sun ruwaito hadisai da dama amma an fi dogara akan hadisin nan na aisha wanda ya nuna manzo allah ya yi kirani ah, wato ah, wannan shi ne abin an dogara da shi ah, an dogara akan manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kirani bai yi ifradi ba a wani hadisi wanda ya kawo dan abin nan laula anni suqtul hadiya la ja'altuha hajj umratan fi hajja wannan hadisi ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi qirani yayi tamattu'i yayi ifradi to amma dai malikiya sun dauki cewa ifradi shi ya fila tunda kowanne kowanne rukuni um-, hajji ya zo dukansa umra ta zo dukansa baka huta ba wato babu wani a ciki wani wato istiraha saboda haka sun ɗauka ifradi shine yafi shafi'iyya da hanabila sun ɗauka ai kirani shine zaifi saboda haka muna iya cewa manzon allah dai ban waɗannan hadisai da ban da hadisai nan da ya ishkali yawancin hadisan da aka ruwaito da gare shi dukansu sun nuna shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wato kirani ne ya haɗa hajji da kuma ah, umra a cikin hajjarsa wato hajjatul wada'i wannan shine abin da aka tabbatar ah, na ga ah, ba wai don abun koyi ba ne a'a shi ibnul qayyim a cikin zadal ma'ad ya kawo dukkan fuskoki to dai abinda na duba kuma na hanga ni dai na zaɓi wato ra'ayi na cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ne a cikin hajjarsa ko da shike mazhabar mu yana faɗin cewa falala na ifradi ya fi na ne to sai muka ɗauka nufin imam malik domin a cikin al'ajuru bi qadri nasab wato lada gwargwadon wahala a cikin ibada to sai ne muka ce a malikiya wato mun ce wannan dalilin fifita wato ifradi a kan sauran fuskoki saboda wato lalle an, samu abin nan wahala a ciki an yi wato umra kaf an gama sannan kuma aka zo aka zo aka fara hajji aka yi shi kaf shi ma an gama kowanne ya samu rukunansa an yi wato umra an yi mata tsawafi da sa'ayinta hajji kuma an yi mishi tsawafi da sa'ayinsa tare da ƙarin tsawa a can arfa saboda haka sun fifita shi malikiya sun fifita shi gwargwadon wahalar da ake sha a ciki a kan wato fuskar ɗirani na a haɗa hajji da abin nan haji da umra a yi su duka tare sannan kuma um, eh, umra ita kuma wato ah, kaga su a nan umra a cikin ifradi dole za ta zo bayan hajji ne ba gabanin haji ba za ta zo bayan hajji ne bayan ka gama hajji sannan za ka yi umrar ko an gane za ka je tan'in ka zo ka yi amma wannan in ifradi ne fa in tamattu ne kaga umra za ta riga hajji za ka yi ta in kuma in kirani ne kaga hajji da umran duk za su haɗu tare ka yi su ina zato je an gane abin da nake nufi yawwa duk ma wurare a makaɗin na idu muhimmai ne saboda wato duri ne inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu kaga a jabalun nuru inda ghar hira yake da kuma jabal thor inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɓoya shi da sayyidina abubakar siddiq daga kafirai lokacin da ya fita zuwa abin nan hijira wayannan wurare duk suna da muhimmanci gidan shi na hadija inda ya rayu ai yana da muhimmanci daga baya an samu wannan wuri lokacin da shi abdu yamani da bakin shi ya gaya mini cewa ya tona ya an tattauna an bincika wani har aka zo aka gane har aka zo aka samu gado wanda annabi sallallahu alaihi wasallam amfani da shi da kuma su kurja wato tebur din na cin abincinsa da aka samu a wuri kaga wajejen nan duk suna da muhimmanci sannan wuri inda aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a Dar Yusuf wanda yanzu ya zama library aka maida shi library kuma an dai an gusar da yadda za a je a ziyarce annabi sallallahu amma wurin abun ya dogara ga niyya in ka zo library ka sa niyyar cewa ka ziyarci inda aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin mumini nagari wanda ya san Allah ya san annabi ya san tauhidi me matsayinsa ba ya jin tsoron cewa in ya ziyarci wani wuri da falala zai yi shirka waɗannan masu tsoron za su yi shirka watakila imani ne bai tabbata sosai a zukatansu ba amma mutumin da ya san allah shine mahaliccin shi shine ubangijin shi shine kadai wanda ya cancanci ibada shine kadai ubangiji wanda ya halicci mutane ya arzuta su shine wato mai saka musu da komai da komai kaga in mutumin da ya gane tauhidi irin wannan ba jin tsoro don ya ziyarci wani salihi ya gaishe shi ko ya ziyarci wani bigire saboda ya samu lada duk wannan ba wani abu ba ne saboda kana iya ziyartar wannan dar yusuf din nan wanda ta zama library da niyyar ka ga library ka ga littafan din amma kuma da nufin cewa ka ziyarci inda aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu batun ibada ko shirka ya bai taso ba a cikin wannan abu irin waɗannan tunanunuka su ne sun shiga cikin addinin musulunci sai aka samu rudu an shiga wannan wahalan da yanzu muke ciki na musulmi yana kashe musulmi musulmi yana rushe wato kudulin musulmi wannan yana kafirta wannan wannan yana kafirta wannan saboda haka wannan shi ma wani wuri ne mai muhimmanci kaga ghar thor da ghar hira da kuma inda aka haifi maza Allah sallallahu alaihi wasallama da shi'ib abi talib wanda yake ya shiga mina yanzu waɗannan wurare duk ka san saboda tarihi ka san saboda wato abin nan matsayin su abu ne muhimmi ko ka gane abin da nake nufi yawwa wayannan duka wurare ne kana iya wato ziyartar su sannan ka je ma'ala ba laifi bane ka je ka ziyarci wato wurare na wasu sahabai da umuna khadija da sauransu waɗanda sun mutu a ma'ala kana iya ziyartar kabura addini musulunci bai hana ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kuntu kun an ziyarati kubur ala fazuruha fa innaha tuzakkiru akhirah na hana ku ziyartar kabura a da amma yanzu imani ya tabbata ban hana ku bana muku hani ga ziyartar kabura kuna iya ziyartar kabura don su tuna wato kabari ya tuna muku lahira sannan kuma kana iya gaida waɗanda suna cikin kabura kana ce assalamu alaikum ya dara qaumin mu'minin wa ina insha Allah bikum lahiqun manzo Allah ya shar'anta wannan sunna don waɗanda suka mutu ɗin nan ai suna ji suna sane da wanda zai ziyarce su da wanda zai tsaya a wurinsu da ba haka ba da ya zama wasa ka zo jeji kurin mutum babu baya nan shi mutum baya nan wato amma a raye bai mutu ba ka zo wani wurin zaman shi ko ka ce salamu alaikum fulan eh, ina gaishe ka wane kaga sai a ce mahaukaci ne amma kabura da suna nan da masu su waɗanda suna jinka suna fahimtar abin da kake gaya musu saboda kana ce musu assalamu alaikum dara kaumin mu'minin ko kuma ya dara kaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun kana kana musu istighfari kana addu'a kana kana basu ba laifi bane ko an gane abin da nake faɗa to saboda haka waɗannan duk wurare suna da muhimmanci a makka kamar su abin nan zamzam wurin zamzam ziyartarsa yana da kyau domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci zamzam ya zauna ya cire ruwa da kansa a cikin wannan abin nan guga ya ba mutane sun sha shi ma ya sha waɗannan duk abubuwa ba hanannu ba ne kana iya ziyartar duk wurare domin masoya annabi sallallahu alaihi wasallama duk ma abin da ya halarci zamanin annabi a makka son su su ziyarce shi domin su ga kasan da annabi ya taka ya tafiya kansa duk suna sha'awarsa suna shauƙinsa saboda haka ba za a ce maka in ka je makka shikenan ka ka yi ibadanka ka bari ba in kana iya kana yi hakanan zitsuwa inda in za a manzo Allah ya yi wanka a wurin kana shiga maka kana iya zitsuwa ka yi wanka in har kana samun dama in baka samu ba kuma babu komai a kanka ka shiga ta zulhuri ka fita ta ma'ala ko kuma eh, inda wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fita to duk waɗannan ba hana ba amma dai eh, saboda tsananin wahalan mutane saboda yawan mutane wasu abubuwa ma mutum zai bari don kar a samu cunkoso cikin abin da ake yi duk dai abin da za ka yi saboda allah ai akwai lada a ciki inda abin babu shirka a ciki eh don eh, tsawon tarihin musulunci musulmi suna zuwa waje wuraren da na ambata yanzu su to ma'anar wannan ubangiji yana ce lillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila to dole haji yana da sharaɗin samun dama domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani a lokacin da Allah ya saukar da farillar haji yana ce sallallahu alaihi wasallama in ji abu hurairata radiyallahu anhu قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال rajul a kulla amin ya rasulallah a kowane shekara ne za mu je wato hajji abinda dai annabi ya ce ma mutane ya ku mutane allah ubangiji hakika ya faralta hajji a kanku ku yi hajji sai mutum ya tambaye shi manzo Allah kullum ne kowane shekara ne sai ya yi shiru bai ba da amsa ba har mutumin nan ya yi tambayarsa sau uku sai ya ce da na ce maka ye eh, da ya waje ba a kanku kuma ba za ku iya ba saboda haka wato a duk tsawon rayuwa ne sau ɗaya haji wajibi ne a kanka sau ɗaya a rayuwarka to sannan shi haƙin nan tunda allah ubangiji kansa ya faɗa walillahi alanna hajjul baiti ko hijjul baiti duk ɗaya ne ah, ah, na hijjul baiti man istata'a sabila wanda ya samu iko ka gani anan hajji baya wajaba akan mutum sai dai idan mutum yana da cikakken wato wato cikakken sharaɗinsa sharaɗinsa menene iko iko nan ta kunshi lafiyar jiki da guzuri duk yana nan abun nan guzurin nan shine abun da za ka riƙe a hannunka ƙarfi kuma shine lafiya lafiyar jikinka baka da wani wahala kana iya samun abun hawa abun hawa yana daga cikin istifa'a kana da dabba mai ƙarfi doki alfidiri ko kuma ko jaki ko kuma kana da ƙarfin tafiya daga wuri-wuri har ka kai duk dai in kana da wannan iko kana da kuma guzurinka kana iya tafiya duk lokacin da wannan wato istita'a din dama din nan ta haɗu gare ka to hajiya waje ba kanka sai ka tafi to yaya a zamaninmu na yanzu zamaninmu na yanzu abin ya zo akwai jiragen sama jiragen sama kusan sun shafe duk abubuwan nan da muka faɗa na raƙumi ko doki ko alfidiri ko jaki ko sa na saniya duk wayannan yanzu tafiya da su hajji ya zama wahala banda haka ma ya zama hatsari saboda haka jirgin sama ya fi sauki mota da jirgin sama sun fi sauki ana iya tafiya to hajji kamar yadda dai muka faɗa kamar sayin abdullahi ibn abbas a ra'ayin shi idan dama na zuwa haji ɗin ka samu guziri lafiyar jiki guziri ta hada da abin hawa da abinci abin sha malamai sun ce ko da sana'a ne ba za ta wato ba za ta yi bawari a wani wuri ba za ta yi kasada a wani wuri wannan sana'a ko ina ana neman ta kana iya yi kana tafiya ko da abubuwan da kana samu na la'adar aikin nan kana iya zuwa ma wato wai hajji ya waje ba a kanka wannan shine abin da ake faɗa saboda haka in ka samu wannan dama shin fauran za ka tafi Ko ko ka jinkirta duk lokacin da ka ga dama ka tafi hadisin abdullahi ibn abbas yana cewa ah, duk wanda ya yi niyyar hajji abin nufi duk wanda ya samu ikon hajji falya ta'ajjal to duk wanda ya samu ikon hajji to ya gaggawa ya tafi fa inahu qad yamra mai yiwa ne mara lafiya ya rashin lafiyansa wa tadhillu rahila abin hawa watakila ya bata wa ta'ridu haja guzurin da ka tara watakila shi kuma ya tafi ka zama baka da komai ko ka gane abin da nike faɗa to saboda haka wasu a malikiya sun ɗauka wato hajji a yi shi fauran wasu kuma suka ce a hajji kana iya yinsa ba fauran ba waɗanda suna cewa fauran su ne waɗanda sun ɗauka ai allah ubangiji ya faralta hajji kan annabi sallallahu alaihi wasallam ba shekara na tara ba ne ya faralta shi a kan shi yan shekaru na farko wasu sun ce shekara na biyu wasu kuma suka ce a wato shekara na biyu da su zakka aka faralta su tare wasu kuma suka ce a shekara na biyar ne duk da haka dai wato sun ɗauka annabi bayan an faralta masa ma ya yi wasu shekaru sannan ya tafi wannan shine alat tarahi wasu kuma suka ce a'a alal fauri an faralta masa wato an faralta shi a kansa a shekara na tara bai samu zuwa ba saboda me a shekara na tara bai samu zuwa ba don me don kafirai suna zuwa su ma hajji da tsiraici shine tura sayyidina abubakar ya je tura sayyidina ali kuma ya tafi ya karanta musu suratu bara'a saboda a dakatar da waɗannan shekara mai zuwa idan allah ya kai shi manzo allah sallallahu alaihi wasallama zai zo hajji haka ko ya faru ya je hajji ya dawo bayan kwanaki 80 bayan hajjinsa ya bar duniya to wannan shine da dalili a batun cewa ana fauran ko kuma a fauri ko kuma dai abin nan takaice kamar yadda su malamanmu wajen a dan hajji kaga suna faɗin abubuwa da dama misali hanya amintacciya to duk wanda yana jin tsoro ga kanshi ga ranshi ko kuɗin shi ko kuma da nan wannan tafiya ta faɗi da kanshi ka gane mm. na biyu kuma guzuri wanda za ta kai ka har makka mm. wayannan duka wato ana son su tabbata ƙarfin jiki wanda zai kai ka har can mm. dole ka samu wato ƙarfin jikinka wanda zai kai ka a can Karfin jikin nan na ginin jiki sannan kuma lafiyar jiki baka da ciwo wani abu wanda zai wato hana maka wato tafiya in namiji ne duk lokacin da sharuɗan sun cika zai tafi in kuma mace ne sharuɗan nan idan sun cika dole sai ta samu izini wajen mijinta ita kuma sai ta tafi duk wasu ibadu na musulunci an ƙayyade su da ikon wato cika su da samun daman yin su ba wata ibada wanda aka nema wa musulmi a ce shi kenan ba a yin rangwame in kamar wato wani uzuri ya tashi mutum ya samu ikon zuwa sai wani abu ya same shi rashin lafiya to zai jira sai ya samu rashin lafiya sannan ya tafi wannan shine istita'a don ka samu kuɗi ai istita'a yadda muka faɗa wato samun lafiyar jiki Karfin jiki lafiyar jiki sa'an nan kuma guzuri ko ba mu shi haka ba sannan kuma an sharɗanta hanya ya zama lafiyayye to waɗannan abubuwa su ne waɗanda muke faɗa mutumin nan wanda ya samu uzuri rashin tafiya bayan samu sharaɗi wannan babu komai sai lokacin da sharaɗin shi ya wuce idan kuma abun bai yiwu gare shi ba eh, rashin lafiyan ta dawwama yana iya yi wasiya ya yi wasikin cewa idan na allah wato ya auku wato ya mutu to babu laifi wani wato a samu masa wani mutum ya yi mishi hajji in ba shi da ɗa eh, ba shi da ‘ya'ya in yana da ‘ya'ya ko ‘ya'yansa sai su yi mishi su yi hajji maimakonsa ku an gane abin da nake nufi mm. sharaɗi kuma mutumin da zai yi hajji maimakon wani dole shi ya yi hajjinsa na kansa ya sauke sannan zai yi na, wani dinnan lallai idan ka samu wani ya biya maka hajji kai kuma a gida baka da abin da zai hana ka karbi wannan abun kudin nan halali ne kudin nan wato ba na sata ba ba na abun nan ba kana iya karba ka yi hajji domin da aka mallakar maka ka zama ka mallaki istita'a tunda aka mallakar maka ka mallaki istita'a kana iya zuwa ka yi haji da shi amma fa yanda aka yi a kasashenmu abun ya zama kamar abun alfahari to ai akwai wani ya baka tikitin zuwa hajji amma baka da gida da iyalanka ku zauna ciki kudin nan ya baka watakila ka samu wani wuri ka je ka zauna kai da 'ya'yanka ciki wannan ba zai yi ba amma sai dai baka ka je ka haji wannan sharaɗin da ya sa a kan wannan kuɗin da zai baka ba karɓaɓɓiya ba ce wannan sharaɗi rushashe ne saboda an ka karɓi kuɗinka kana iya ba za ka ji haji ba a ce masa alhaji na gode amma ni fa ina da buƙatar samu wurin zama saboda haka zan zan samu wani eh, korun fa in yi in zauna da iyalai na ya fi mini kullum ina gudu nan ina gudu nan ina wahala Allah ya baka kai kuma ladarka wannan ladan shi ba zai gaza na hajji ba ko kaɗan ta samun izininta a wajen mijinta bisa gaskiya ai sharaɗi ne a wajen sha'anin wato addinin musulunci abinda muke faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen hadisin Abu huraira bayana ce la yahillu la yahillu limra'atin tu'minu billah wal yawmil akhir أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها ko ka ji wannan magana saboda haka ashe neman izinin zuwa wurin mijinta abu ne wanda yake ana bukata ba haka sai dai wato in ya hana in mijin ya hana yake ba za ta tafi haji ba alhali ko tana da kudinta wanda ba shi ne zai biya ba to wannan shari'a ba za ta goyi bayansa ba sai dai ta sharɗanta mishi ya samu abokan tafiya amintattu mazaje amintattu ko kuma mata da yawa ta haɗu da su ta je ta yi hajji ta dawo daidai ne don abin da yaro ƙarami ya yi na ibada ladan shi ga wajen waliyin amarin shi wato iyayen shi oh. su ne za samu wannan lada shi kuma in ya yi hajjin nan daidai ya inganta idan kuma ubansa shi yaron karami bai balaga ba ya shiga da shi harami shari'a ta ba shi ya shiga da shi ba irami ba komai ya je shiga amma shi ya ɗauko shi ya sa shi cikin ibadan irami ya ibada hajji to a nan duk barna na, karya hajji ko na ɓata shi in ya auku tare da ayyukan yaron nan kana gina to akan uban shi ko kuma wali lamarin shi wanda ya sa cikin wannan ibada na hajji amma in ya yi hajji daidai akwai lada sannan kuma abin nan ladan wajen iyayen shi lokacin da ya balaga zai sake yin hajji na farilla wannan abin da ya yi na nafila ne hmm. to da yake an sani shi mutum yana da ran shi ko ya biya miliyoyi akan aje a yi mishi hajji ba zai inganta ba haji baya inganta da wato haya ga lokacin da mutum yana da ran shi idan mutum ya mutu in ya yi wato wasici ana iya aje ainihi shi wannan maliki akwai karhanci a ciki amma duk da haka hadisi ya tabbatar mutum yana da ‘ya'yansa kuma za ku mata yaran nan sun balaga sun samu ikon zuwa su yi ma baban su haji bayan sun yi wa kansu za su iya su je su baban su haji haji nan ya inganta babu wani laifi a kai ko an gane abin da nake ke nufi saboda haka ana iya yin haji ga mutumin da ya rasu bai yi haji ba amma mutum haka yana zaune ba zai iya ya ce ma wani zan biya ka kaje ka ka yi min haji ba ba za a yi ba bisa mazhabar malik wannan zai jira ya samu sauƙi ya je in kuma allah ya kaddara ya rasu to a lokacin kaga in ya yi wasiya za a yi bai yi wasiki ba babu yi masa sai dai mutum ya ga dama zai yi zai yi wannan amma dai ba a bisa tsarin da ake bukata ba sai dai in ya yi wasiki cewa gashi rashin lafiya ta hana ni zuwa haji guzuri na da komai dama nawa akwai ku samo mini wani mutum bayan na mutu ya je yi mini haji to daidai domin shi hajji yana daga cikin abin da muke ce masa al'ibadar badaniya ibada na jiki wanda wani ba zai ɗauka ba zai ɗauma wani ba saboda haka hajji ya haɗa kaga eh, ibada ta dukiya sannan kuma ya haɗa ibada ta zuciya ya haɗa ibada ta jiki duk ta haɗu a cikin hajji da yake eh, eh, ibadan jiki al'ibadatul badaniya ta shiga a ciki to an rigyar da wannan janibi saboda haka kamar sallah don ka biya wani ya yi maka sallah ba zai yiwu ba sai dai ka yi kai kai kanka kuma ba za ka iya ka tsaya ba kana iya ka kwanta ka fuskanci ko da ido kana yin ruku'i kana yin sujada kana yin tahiya kana yin sallama ko ba haka ba to haka nan duk ibada badaniya wani ba zai tsaya maka matsayinta ko ya yi maka ita ba sai dai idan mutum ya mutu to wannan annabi ya bada wannan rungume ‘ya'yansa za su iya su yi mishi in ya yi wasiyar wani ya yi masa a yi haya wani ya yi mishi haji za a yi mishi bisa gaskiya kamar yadda na faɗa malikiya suna da ƙauli biyu a kan wannan matsala um, wasu sun ɗauka haji fauran haji dai nan da nan ne lokacin da ka samu ikon zuwa sai ka je masu wannan ra'ayi ba za su ba shi daman ya yi haji lokacin da shi ya ga dama ba yanda, yanda na, rubuta a cikin wannan dan littafi na manasik hajji. ina cewa hukumul hajji hukuncin shi shi hukumul wujub alfauri lalle a yi shi da gaggawa kan kowane baligi idan sharuɗa sun cika wannan shine ƙauli mai ƙarfi a wurin malik ko da abu hanifa da ahmad shafi'i da auza'i da abu yusuf da muhammad ibn hassan su kuma suka ce a'a mutum yakan iya jinkirta shi sai lokacin da ya ga dama ya je me dalili waɗancan na farko sun ce allah ya fararta hajji a shekara na goma shekaran da mazu allah sallallahu alaihi wasallama ya ji hajji saboda haka idan mutum wato ya jinkirta bayan ya waje ba kansa ya saba ma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama na ƙarshe kuma suka ce a hajji an faralta shi kafin haka an faralta shi kafin shekara na goma amma annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi hajji ba sai shekara na goma to uh, wannan dalili kenan bisa wato jinkirta shi yadda ake ganin dama waɗancan ko suka ce a'a koma mun yarda hajji ba faralta shekaran goma ba manzo Allah dai wani dalili ne ya hana shi ya je da wuri ya jinkirta saboda kafirai su ne da iko a kan wato ba hana su hajji ba lokacin ba a je an hana su ba dokan hana su ba ta isa gare su ba wato balag na wannan abu bai isa gare su ba saboda haka manzon Allah yana so a tsarkake ɗakin Allah daga tsirarun mutanen da suke wato musamman matsirarun mata da suke tsawafi da Ka'aba ya ce aje Abubakar ya limanci mutane zama shine Amirul Hajji ya je a wannan shekara ya tura ali kuma bayan sa ya karanta ma mutane sharuɗa na tsarkake ɗakin allah shekara mai zuwa daga wa'annan abubuwa da ba daidai suke ba na a yi a tsawafi da tsirai da sauransu to jinkirin da manzo Allah ya yi akwai uzuri ne ba wai ba uzuri ba to wannan ya nuna idan mutum yana da uzuri na rashin lafiya ko kuma uzuri na wani abu daban wanda suna daga cikin larurorin rayuwa mutum zai iya ya jinkirta in ya samu uzurin ya gushe kuma dalilin ya gushe to shi kenan daga nan mutum zai iya ya je ya yi hajji amma da yawanci ra'ayi ingantacce shine in ka samu iko to ba abun damuwa ba ne abin nan ka da dalili ba ka da wata hujja kai ba manzon Allah ba ne saboda haka inda aka samu dalili ka samu dalilin zuwa ka ɗau bashi ka yi hajji da shi ai wani abu ne wanda yake ka sa kanka ciki ubangiji bai aza maka hajji bai wajaba ba a kanka ka ɗau bashi don ka ci ka sha in ka samu ka biya amma ka ɗau bashi don ka yi wa allah ibada to wannan ba daidai ba ne kamar dai baka da kuɗi sai ka ce mutane suna fidda zakka bari kai ma ka ranci wani abu ka fidda zakka kamar yadda suke yi ya daidaita haka ɗin ai ba daidai ba ne saboda hajji kamar zakka ne ba ka da ikon kanka ba za ka tafi hajji ba sai dai in wani ya mallaka maka wani abu ya baka kyauta ba wai ya yanka tikiti ya aika maka ce maka ga wani na sa sunanka cikin masu zuwa haji sai ka ce masa alhaji Allah gafarta ko kuma ka ce alhaji ranka shi dade wannan abun da ka bani na zuwa haji ka bani shi hannuna wallahi ina da ai eh, ina da kaza ina da kaza bani da gidan zama bani da wurin zama bani da kaza ina da basu suka da yawa na bayan Allah a kaina zan biya to in dai don Allah ne ya fitar zai baka amma kuma in ba don Allah ba to a nan sai ya ce ba zai baka ba sai dai za ka tafi hajji to ka ga abun bai zama don allah ba in dai kai ma'aikaci ne kana ɗaukar salare wanda yawan shi ta kai wadda zai kai ka hajji to aikin nan kuma tabbatacciya ce in ka kimanta a shekara za ka fi da zakka daga cikin wannan abu tunda yana shekara yana zai zo a hannunka kuma har zai saura daga abincinka kana zuwa haji da shi yana da kyau kana iya ɗau a kan za ka ɗau bashi ka je ka yi haji tunda ka lamince da in ka dawo za ka samu kuɗin kan nan ka maye gurbin abin da ka tafi da shi ka biya bashin nan na mutane sai ya yi na farilla sannan ya yi na in ya yi haji sai ya yi na nuzuru nazuru ma baya faduwa da kan shi bakance ko ya yi wato eh, bakance akan zai yi hajji zai yi wa allah hajji to shi kenan za ka yi farilla shekara mai zuwa ka je ka yi abin nan bakance din idan mace bayan tana cikin ihrami sai gashin kanta ya faɗi irin gashin kanta yana faɗi mhm. to ba da kuma son ta bane ba da wani abu ne da ta yi gashin ya faɗi ba menene hukuncinta to in ya faɗi gaskiya babu komai a kanta inda abin ba ita ce ta cire ba amma duk da haka saddan lizzari'ati tana ba da hafna hafna kaɗan na abinci hannu ɗaya za ta ɗauka alkama ta yi sadaka da shi ko kuma ta kimanta da kuɗi tana iya ɗaukar riyal goma ko wani abin nan ta yi sadaka da shi mhm. Maulana wannan kuma suna tambaya idan misali mata yanzu suna shan wasu magunguna capsules wanda suke hana su al'ada mm-hmm. to shin zai yiwu ba laifi mace ta sha waɗannan capsules ɗin mm. saboda tana son ta aikin hajjin ta cikakke mm. domin kada jini ya zo mata mm, to yana ana a zamanin sai na umar radiyallahu anhu mata sun tabbatar idan sun tashi zuwa haji sai a ɗauki 'ya'yan harrob 'ya'yan harrob wato wani itace ne da ake ce masa bagaruwan makka ko suna daka shi a likitoci na zamanin sun ba su ba isha fatawa na cewa idan mace ta sha jininsa zai yi jinkiri to suna sha saboda haka in mun gina abokan wannan ana iya yin amfani da magani saboda a jinkirta haila har mace ta je ta gama hajjinta ta kuma ba komai maulana to wannan tambayan ta haifar da wata tambaya kuma mhm. mata yanzu da yawa suna shan wasu magunguna domin hana su ko ɗaukan ciki ko makamancin haka matan mm. aure mm. to wannan yana sa al'adansu yana rikicewa wanta in ta sha za ta iya shekara ɗaya ba ta yi al'ada ba shin wannan za ta yi itibarin shi a matsayin cewa ba ta al'ada ko za ta kula da kwanakinta na ko kaɗan magani na wato hana haihuwa inda mace tana shan shi saboda ta yi regulation na haihuwanta ta daidaita domin wata mace haihuwanta akai-akai ne kowane shekara wani kuma zai ɗauki shekara biyu sannan abin nan a samu ciki na biyu to idan mutum tana so ta daidaita irin cikinta tana iya yin amfani da shi shari'a ba ta hana ba mu a musulmi ba da magani da za mu sha don hana haihuwa sai dai don a tsara a tsara haihuwa a daidaita a maida shi zai dace da yanayi da ɗabi'a na, na matar saboda haka duk matan da ta san in ta sha maganin wato hana haihuwa din nan zai rikitar mata da, ciki da, jinin ya ɗauke gaba ɗaya ko ya zama ya zo ba kan lokaci ba ko kuma a wata ɗaya zo sau biyu ko sau uku to wannan za a hana ta shansa ba bai kamata ta sha ba kar ta sha matan da kuma wanda tana da ɗabi'a madaidaiciya idan ta sha shi wato zai ɗauke daidai lokacin da ta sha ɗin don ta jinkirtar da yin ciki don al'adan haifuwarta tana ciki akai-akai da wuri-wuri eh, <laughs> wanda eh, wato ana ce masa kamkami da da barbarci wato mace wanda tana haihuwa da wuri-wuri da wannan tana iya sha saboda samu jinkirta abin nan amma ba da nufin hana yawan haihuwa ko hana yawan yara ko kuma domin maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ta alwadud alwalud fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al wato ku auri mace mai yawan haihuwa mai yawan soyayya mai yawan haihuwa domin ni ina gasa da ku tare da annaba gobe a lahira saboda haka hana haihuwa ba daidai ba ne mutum ya sha magani don kar ya haifu ba daidai ba ne domin yin haka din nan ta saba ma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sa'an nan kuma akwai abin da ake dubawa shi musulunci ya nuna mana cewa yara allah ne mai arzuta su kai ma allah ne mai arzuta ka saboda ba dalili ka zo ka hana ka hana haihuwa don kana jin tsoron arzikin su arzuta su ko ciyar da su wannan ya kamaci yanayin mutanen jahiliya wa'inda suna kashe 'ya'yansu saboda ba za su iya su ciyar da su ba bambanci tsakani ka kai wanda ka kashe wato daman haihuwa a ah, mahaifa da wanda kuma ya kashe yaro bayan an haife shi inda an gane wannan to lalle batun shan maganin hana haihuwa sai da dalili idan mace ba zai rikice mata ba zai rikitar da ita ba ba zai bata mata ka'idar haila ba tana iya sha idan an nufi wata maslaha na jinkirta wato gab din kara gab din tsakanin haife-haife to idan wannan babu ba wani abu na shan wannan magani mai taso ba ba za a sha ba mhm. maulana wannan wani dan uwa yana tambaya cewa shi da ya yi kamar nuzuri cewa zai rika yin hajji kowane shekara mhm. to lokacin da ya yi kuma shi ba ma'aikaci ba ne daga baya sai ya shiga kamar wani hidima mhm. kamar soja ko makamancinsa wanda zai sa ya zama ba zai iya cika wannan alkawarin da ya yi ba alkawarin nan ya yi shi da rantsuwa ko ka ya yi shi haka su malana sai dai a ba mu ita wanda ya da rantsuwan da kuma wanda ya haka ba rantsuwa ɗin to in dai da rantsuwa to ya zama nazari kenan to lalle idan da gangan ne ya bari akwai hukunci a kansa in ba da gangan ba to ba komai wato abin ya fi karfin shi ne bai yi ba to shine dai a inda wato ya zama bakance sai dai mu bi mazhaba irin na wasu daban na sauran limaye mu ce zai iya ya yi kafara na nazir wato yi kafara na nazir kamar na rantsuwa mulana mhm. mace ce ta yi niyan umra ta tafi wajen aikin umra sai jini ya zo mata mm. kuma bata samu ta cika wasu daga cikin ibadun umran ba mm. wanda suke wajibai mm. to yaya za ta yi alhali kuma kila yanayin bukin ɗinta dole za ta bar ƙasan a wannan ranar ko makamancin haka to yaya wannan matar za ta yi to matan nan in ya zama dole za ta iya barin kasar ai dole sai ta sauke harami a nan wannan umra to wannan za ta sauke za ta sauke ta tafi inda ba za ta samu abokan komawa bukin nata ba za ta iya ta jinkirta shi ba amma in tana iya kinkirta shi dole ta jinkirta ah, umran domin dukin eh, eh, din nan domin umra a ne guda ne tana iya jinkirta ah, har eh, jinin ya zo ta yi in kuma ba ta yi ba ta bar hajjinta ta koma to lalle a nan sai ta sake yi sai ta sake yi ka gane abin nan ko sai ta koma ta yi shi Eh, abinda kuma ba ana kuma don jini ya zo mata ba daidai ne ta sauke harami ba tana iya zauna cikin ta zauna cikin haraminta har sai lokacin da jini ya dago sai ta ci gaba da eh, ta fara da umrarta ta cika idan zama yin hajji ne fa kuma misali ba ta dawo daga arfa ba ta sami tawaful ifada ba hmm. jinin ya zo mata kuma lokaci ba zai isa ba hmm. dole bukin ɗinta za ta bar kasan ba tare da ta yi tawaful ifada ba a wannan ba zai yiwu ba in ya zama dole dole za ta yi tafiya da haraminta ta zauna har abinan ginin ya wuce ta sake zuwa ta yi shi kamar zulhajji bai wuce ba idan zulhajji bai wuce ba to in kuma haka din bai samu ba dole shekara mai zagaya za ta zo ta yi kuma ta yi hadaya mm, shi ne Mm-hmm. maulana wannan yana tambaya ne akan mutumin da ya je aikin haji amma bai samu ya je madina ziyaran sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam uh-huh. ya watan wannan abin yaya nasihan da za a yi mutumin da ya aikata haka da gangar sannan kuma akwai wasu hadisai da ake faɗi misali menene asalinsu man hajjal baita wa lam yazurni faqad jafani man hmm. zarani ba'da mauti faka annama zarani fi hayati man hmm. zarani bil madinati muhtasiban kuntu lahu shafi'an shahidan yawmal qiyamah mhm. to ana son sanin kuma asalin waɗannan hadisan to hadisan nan duka dai za mu fara bayanin cewa ita ziyarar kabarin manzo Allah sallallahu wata ibada ce da wato mai zaman kanta a wajen musulmi ko kuma malaman musulmi sai dai da ibnu taimiyya kadai cikin hanabila ya hana yana ce ziyara ba ibada ba ne in ma za ka ziyarci madina ka ziyarci kabari ba wai ka ziyarci masallaci ba wai ka ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma ziyarar kabari annabi sallallahu alaihi wasallama malaman suluji sun dauka tana daga cikin mafifitan fuskokin ibada tana daga cikin wato urbat ababen kusantar da mutum ga Allah kuma akwai hadisai waɗanda sun zo a falalar wannan ziyara kamar hadisin nan da ahmad da abu dawuda sun harwaito shi daga abi safar humaid ibn ziyad an yazid bin abdullah bin qusayt an abi hurairah radiyallahu anhu annahu qala ma min ahadin yusallimu alayya illa radda Allahu alayya ruhi hatta rudda alayhi salam duk wanda ya gaishe ni wato bai da ma inda yake ba duk wanda ya gaishe ni bayan mutuwa na to sai Allah ya maido min da raina ya yi mishi raddin wannan salam ya yi mishi sallama kamar yadda ya sallama ne ya yi mini sallama alhafiz ibn hajar al-asqalani na ce wannan hadisi shine wanda ya fi karfi cikin duk hadisan ziyara to sannan hujja ta biyu manzo Allah ya ce kuntu nahaytukum an ziyarati alqubur ala fazuruha fa tuzakkiru al-akhirah wannan hadisi ya shar'anta ziyarar wato makabarta ko kuma waɗanda suna kabari ko matattu manzo Allah ya ce da na hana muku amma na yi muku izini ku ziyarci kabura ko ku ziyarci kabura to ta yaya kaburan musulmi duk tafiya gunsu ya zama ibada a makabarin annabi shi kaɗai ya zama laifi ai wannan hankali ma ba zai karba ba to amma hadisai saura kamar wannan hadisin da ka faɗa wato na hadis to to na farko da'ifi ne amma ana amfani da shi za'ifi tunda abin nan sun da akwai wato abin nan yana daga cikin aikin targhib ne ba hana ba amma man zara ni ba da mauti hadisi ne wanda yake hatab shi ya ruwaito shi daga ibn wanda ya ruwaito shi ibn asakira daga hatab shi ya karbo shi wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama man zara ni ba da mauti fa annama zara ni fi hayati haka nan tayalisi shi abu dawuda shi ma ya ruwaito daga sayyidina umar ibn khattab man zara qabri kuntu lahu shafi'an Ah, da kuma abdullahi ibn abbas ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin nan na cewa man zarani fi mamatika man zarani fi hayati wa man zarani hatta intaha ila qabri kuntu lahu shafi'an yawm al-qiyamah haka nan hadisin nan na sayyidina anas shi ma an rawaito shi cikin wannan babi man zarani mayitan fa ka'annama zarani hayyan wa man zara qabri wajabat lahu shafa'ati wayannan hadisai duka wato idan an tara su su ne suke bada ce ma'anar cewa hadal hadis li kasrati turuqihi la yakhlu min asl saboda haka malamai sun gina akan wayannan hadisai a idan an tara su sun samu karfin hadisi hasan saboda haka dukkansu ana aiki da su kuma a cikinsu akwai waɗanda abinnan subki ya sahaha su wasu kuma malaman hadisi da yawa sun sahaha su saboda haka babu ba yadda za a ce mutum ya je makka bai ziyarci annabi ya koma ya saba ma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wasu suna yin irin wannan abu har ma wani yana alfahari daga india ya zo ya yi makka ya koma yana alfahari cewa shi bai ziyarci annabi ba to kun ga idan basira ta ɓace ba abin da ba ba da magani amma yanzu ka zo gari ka san kana da wani mutum masoyinka kun dade ba ku sadu ba sai ka ce ni ba zan ziyarce ka ba eh, ba za ka ziyarce shi ka fita ka tafi ya ji rashi zai ji daɗi sahaban annabi duka sun dukufa kan idan sun yi tafiya sun dawo ba sa zuwa gidajen sai sun zo sun ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam in za su yi tafiya sai sun gaishe shi sannan su tafi to su ne sun kawo mana addini ko mu ne za mu koya musu addini ai su za su koya mana saboda haka wannan batu yanzu mana ji wasu wani ya yi min waya daga maiduguri cewa wasu masu wa'azi sababbi suna ce wai in mutum ya je ya yi hajji ba dole ne sai ya je madina ba to kun ga jafa'i ne wannan jafa'i allah ba zai shaɓa ba saboda haka dole mutum ya je ya yi hajji in ya gama ya je ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ziyarci kabari abin nan ziyarci annabi din a kabarinsa sannan ya zo ya yi sallah a masallaci ba a hana ba ka ba yanzu in ka zo ba kana yin tsawafi sannan ka zo ka yi abin nan sallolin ba ba za ka fara sallah ba za ka fara tsawafi haka in ka je can ka fara da ziyarta annabi da ya kai ka sannan ka gama ka shiga rauda ka yi raka ka na tahiyyar masjidi da sauransu saboda haka ni ina ba da ra'ayin cewa hadisai nan a ka'idojinmu na hadisi ba zan iya ce maka hadisi kaza shi ne ingantacce ba amma dukkansu shahararru ne a wajen malaman hadisi a tabbatar da ziyara da hujjarta in babu kuma aikin sahaba ya zama hujja aikin salaf salih ya zama hujja cikin dukkan salaf ban da ibnu taimiyya ba wanda ya ce ziyarar wato annabi sallallahu alaihi wasallama ta zama laifi shi kuma ya gina ra'ayin shi akan wato آه، لا لا لا لا, تشد الرحال إلا إلى ثلاث إلى ثلاث قبور آه، آه، إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا المسجد الأقصى ومسجدي هذا والبيت الحرام بهاك كيف أبا تو كاجا وتو ابن إيه، استثناء منقطع يعني سبوا ذاك ابن كيف متصل با منقطع وتو لا تشد الرحال إلى مسجد إلا ila hadhihi almasajid talat wato ba za a tafi idan an yi rantsuwa za a yi sallah a wani masallaci in dai masallacin nan na wani birni ne daban ko nesa da kai misali kana nan Najeriya sai ka ce ka rantse za ka je ka yi sallah a masallacin fas ko kuma za ka je ka yi sallah a masallacin wato ko wani masallaci a masar ko kuma wani masallaci a sham to duka dai ba dole ne ka je akwai masallacin gwanku ka sallanka wannan ya saukar maka da wannan bakance to amma sai dai in ka ce sai ka yi sallah a masallacin makka kuma na madina ko kuma baitul maqdis to ya waje ba kanka sai ka cika an gane na? saboda haka batun cewa wato ra'ayin nan na Ibn taymiya ra'ayi ne wanda yake ba ingantacce ba ba ingantacce ba ne eh. kuma duk wani ra'ayi wanda za ku gani yana ƙoƙarin rage darajar annabi to wani ra'ayi ne na jahiliya bai kamata musulmi ya waiwaye shi ko saurare shi ba domin girmama annabi abu ne wajibi ne akan mu duka walinna ma ana basharun misalkum wannan yuha ilayya bai zama hujja ba don a nan aka ce yuha ilayya ko ya gaya mana cewa ni mutum ne irin ku amma ana min wahayi to ba shi kenan mun bambanta ba shi ana mishi wahayi mu ko ba a mana wahayi <laughs> to ya za mu zama daidai da shi ashe babu daidaitawa saboda haka ina ba da wato ra'ayi ko kuma shawara mai kyau ga duk mai sauraren wa'annan midiya na wannan zamani da wanda yana karatun littattafan da an rubuta su barkace a cikin wannan zamani duka ya mai da hankali duk wa'annan an sa minds a cikinsu kana tafiya sai ya rushe maka akida kai baka sani ba a yi hankali allah ya taimake mu allah ya ba mu nasara mana mun ga kun rike wani littafi a lokacin da kuke eh, jawabi eh. muna son mu san wannan littafin ko talifin ku ne na wane wannan manasikul hajji wal umra wa ziyara na yi shi wato kuma ya shafi wato matsaloli na bi shi na yi shi a bisa masaban malik amma na sa wasu mazhabobi ma a ciki eh, insha Allah za ku samu irinsa inda an kawo shi akwai shi ko? a to ya kamata za a fitar ga mutane insha Allah akwai shekarun baya na rubuta tsarin hajji lokacin da muna batun matsayar sokoto muna jayayya da su mala bakar gumi da malam nasiru kabara duka allah ya rahamce su tunda sun riga mu gidan gaskiya bai kamata mu mu gaya mu faɗi wata kalma wanda za ta ɓata wani ba tunda an je dai wurin kotu na ubangiji ka ga baka da dama ka zo ka sa bakinka ka tsaya dai ka jira abin da allah zai yi can ne za ka zo ka gane amma nan a duniya baka da ikon ka ce wane din nan za a yi masa kaza ko an yi mishi kaza nan ba aikinka ba ne so lokacin da ana jayen nan na rubuta wato littafin hajji wannan shine wato wannan shine wanda aka haifa daga ciki mun karanta shi a kano mun je mun tabbatar gaban sarkin musulmi a kano mun je mun tabbatar shi a sokoto gaban sarkin musulmi sa abubakar na uku to tun daga lokacin yana nan cikin haka haka tukun bana baracen can an buga shi a nan ga abuja bugun bai yi kyau ba ya lalace to yanzu an buga shi bugu na biyu ko da shike akwai dan kurakure na matba'a ana iya gyara shi masu sauki ne ba su shafa hukunci ba eh. muna roƙon ku yi ma alhazan bana wanda suka tafi da wanda suke kan hanyar tafiya a yi musu addu'a Allah ya karbi ibada kuma ya dawo da su lafiya amin dukan ku ina neman ku ina roƙon a yi musu addu'a Allah ya kai su lafiya ya dawo da su lafiya ya ba waɗanda suna jagoransu kuma ya ba su nasara ya ba su dace fatiha bismillah قبلكم